ان ربهم بهم يومئذ لخبير Tabbas ubangijinsu a wannan rana masani ne mai ba da labari babu wani abu na bayinsa da yake ɓuya a gare shi kuma zai yi musu sakayya akan haka